bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a da Allah a wannan rana ta uku wata Ramadan shekarar hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wata ke daidai da hudu da watan hudu shekarar miladiya dubu da ashirin da biyu insha Allah za mu dora karatun tafsirin al mai girma a wannan masallaci na mana unguwar da cikin birnin Kano a inda muke cikin suratul fatir inda yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha takwas faɗin Allah madaukakin sarki wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u mithqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un wa law kana dha quwwa la samu sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata shi sa kullum abin da malamai suke kira mu cewa mu yi aiki da hannun mu kada mu jira a mana aiki domin duk aikin da zaka jira a maka ba lallai a bayan da kake so ba ba wai na lahira ba hannun duniya shi sa ake ayoyi suke umartar mu da mu maza maza mu aiki na kwarai shine Allah ce wala taziru wa ziratu ƙa'ida ce babba ba wadda za ta ɗauki ran wani wa in ta da umusqalatun ila himliha la yu'mal min shay haka kuma in ta da nafsun musqala idan wata rai da aka ɗora mata laifi ranar alƙiyama kaya ya mata yawa na laifi ta kira wata ran ta ce zo ki rage mun dan Allah ta roke ta la yu'mal min shay Allah ce ba wanda zai iya ɗauka wani ko bai kankanta abu shai din nan na kira ne ma'ana ko da abu mai kai ya kawo ba ladan raka a daya a aladan sujada daya a a daya in kana neman inda ake cikakkiyar rowa to sai a lahira a lokacin da kowa bai san matsayinsa ba ba za ka yadda ka sake ka miƙa wa wani abin da ka aikata ba Allah ce walau kana da ko da ku mafi kusa ne daga cikin mutanen ka kamar ba? ko kaga akwai matsala ke Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawari Rana alƙiyama babu wanda zai daga wa wani ce bari na ɗan raga maka ni yanzu na tara lada mai yawa bari na baka domin kana tsoron kai idan aka yi hisabin ladanka akwai kwamfayarin da alhakin baka san wanne ne shanye ba idan kaga an yi motsi sai an gama hisabi amma kafin a yi hisabin nan to Allah ta ziru wa da wuzra wa in tad'u musqalatun ila hibliha la yuqmal minhu shay'un walau kana ghafura to wannan ayar tana nuna mana cewa kowa da aikinsa zai tafi aikin uba baya shiga na da aikin da baya shiga na uba inda ake samun alfarma shine sai an gama hisabi an shiga alkiyama kowa yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to aljanna ake alfarma tsakanin da da uba a nan ne idan waje yana grade a ɗayan yana c ko yana z to ana wannan alfarmar wanda allah ce wata والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم Wadanda suka yi imani kuma ‘ya'yansu suka bi su da irin wannan imani suka yi addini irin nasu suka yi koyi da tarbiyyarsu to a ranar alkiyama ko da ɗaya ya fi ɗaya za mu haɗa su za a yi maja waɗannan su zo haɗu da wannan don a samu jin daɗin rayuwa kaga kana kusa da mahaifinka ko kana kusa da ɗanka ko kana kusa da yarka. to wannan idan kowa ya yi fasin ya shiga a nan ne zan ceton zai yi amfani amma a ranar alkiyama Allah ya riga ya faɗa yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'nu yughni Allah ya rufa mana asiri dan haka Allah madaukakin sarki ya riga ya tabbatar da wannan ka'idar walau kana za qurba to sai malamai suka ce maganar wala ta taziru waziratu wizra ukhra kuma ga hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fi islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wanda ya wani aiki mummuna a musulunci ka kirkiro wani abin da yake saban Allah ne an zauna majalisi dan ai zikiri sai game da majalisin da gulma daga nan majalisar daga nan kuma tukunan zikiri sai koma da gulma duk nan da aka zauna gulma ake waye fara yi kai ka fara to manzo Allah ya ce duk wanda ya gulma a wannan majalisun kana da alhaki ko da baka da ko da ka yi tafiya amma yanzu majalisar an zauna an fara chapta kuma an fara zage-zage da cin mutuncin mutane wanda ya fara assasa wannan wurin shine me shine asali falahu ha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah to sai ka ce wannan an ce wa wizru man amila bi alhakin wanda ya aikata ma ya sake saban shi kai ba kana da shi shin wannan ya shafi alhakinsa da kansa aka ce a'a nan ai muqasama aiki shi yana da nasa cikakke yadda ya saba Allah Allah ya hana shi saban Allah kai kuma kana da naka kwafi tunda kai ka fara koya wa mutane su saba Allah a wannan babi shi yasa ya uwa kullum farkon saban Allah a koya wa mutane saban Allah ka zama kai ne farko kai ne jagora musiba ne don baka san inda za ta ba ko bani isra'il da aka fara aka ja musu hankali mai Allah ya ce wala ta takunu awwala kafirin bi saboda musiba ce ka zama awwala kafir annabawa sun zo annabin da ya fara zuwa a ce kai ka fara kafir shi wa annabi to duk wani wanda ya kafir shi wani annabi kuma kana da ni. yana da salaf kenan yana da magabata ya zama tun kana da alhakin wancan har ila yau mai kiyama naka yan uwa wannan hadisin baya da alaka da wala ta taziru waziratu wizra ukhra nan da ake cewa wa wizru man amila biha ba ana nufin a cikin nasa za a ɗigo a ɗora ba ba a'a nasa daban naka kuma wani fresh za a baka tunda kai ne kai ka fara kawowa kai ne commander in chief da haka muskila kai za ka samu multiple shi kuma yana da guda ɗaya Allah ya rufa mana asiri to wannan yana da alaka da wannan wala ta taziru waziratu wizra ukhra sa'an nan wa in tad'u musqalatun ila himliha la yu'mal minhu shay'un walau kana dha nan ba aka ce idan mutum ya nema a rage masa sauki a sauƙaƙa masa a ranar lahira ba za a samu ba shi shi ma mutulaƙi ne ko kuma ceto ya shiga ciki ko tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci mutane nan bayan Allah daga su ma za su mi za su ceci mutane muna fata ba zama wanda za mu ceta ba wanda za a cece mu duka da kai ne an cece ka ba za ka zalage amma da ya zama to kai za ka yi ceton yafi to yana da alaƙa da cewa wannan an rage musu kenan wane ya cancanci ya shiga wuta amma albarkacin wane an ba shi cetonsa ya ɗauke masa alhaki kenan shi yasa ya shiga wuta aka ce a'a wannan alfarma ne ba ana nufin alhakin na nan yadda yake shi wane kan mai laifi ne cikakke amma an duba laifin nasa bai kai ya nutsar da shi a wuta ba sai aka ce to wane ya cece shi shi an samu kukuta wannan ma baya cikin cewa Allah ta zirwa ziratu zirwa ko makamancin wani da haka yan uwa hadaya tana nan akan yadda take babu wani wanda zai ɗauki laifin wani haka Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina duk rai abin da ta aikata ita za ta tsoronta ita za ta ainihin ɗauki responsibility tambaya da ansa ita za ta ɗauki nauyin mai penalties da za a samu laifin da za a mata da hukumar da za a mata duk akan kanta yi ba wanda zai ɗauka ko da mahaifinka ko da mahaifiyarka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alƙiyama zai zamanto ɗa ya zo bi waladihi ma'ana walid ya ta'allaku bi walid uban sai ya banne ɗan sai ya ce masa ai ya budayya ya ce ya kai ɗana ai alwalid kuntu laka na kasance na maka kaza na kai ka makaranta na biya su kulbis na yi na yi na yi na yi na saka islamiyya ka haɗa shi alƙur'ani ka yi ka sai masu shi ne ya zai faɗi kalmomin da yusni alaihi khairan ya faɗi abin alkhairi فيقول له يا بني إني قد ainihin wato. Ina وتونا بكاتا كسبان ونأب مثقال ذرة مثقال ذرة ba wai sallah ba ba girman su gida matsala ta yanzu ina ganin ba zan tsallake ba ina bukatar wani abu mithqala wanda idan na samu wannan to nayi fasa dan Allah ka taimaka ka ba wa zai fara wannan min hasanatika an jumin hamin matara in na samu wannan zan fita daga wannan musulma da nake ciki a ranar alƙiyama fa ya ƙulu lahu walad ya abati sai daga ce ya babana ma aisara ma qalat ya ce abin da kare ma ba komai ba ne bai da wahala bai da yawa walakin ni atakhawwaf misla ta tatakhawwaf sai dai ni ma su. kan na je na baka kuma na je na fada ni ma saboda ban san ni ma alhaki na zai yi balas ko ba zai fala astati'u an u'tiyaka shay'a haka da ce ba zan iya baka komai ba ba kai hakuri ana ranar keke da keke to idan dai a ce da ba zai iya ba wa masa komai ba shi ne yau ya firul barku min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah mana kuma sun ce kowa zai ba kai ba kowa saboda kada wani ya tambaye ka kowa ya ji da kansa Allah ne to haka kuma hadisin ya kawo mahaifiya ita ma za ta zo da wannan wani irin abubuwan da ta wada shi ma ya ce abin da kika nema ba komai ba ne amma matsalar ba zan iya ba domin idan na baki ban sani ba nema ba zan tsira ba to a nan ne malamai suka ce to idan an zo wajen fada'i ya kamata a nan duniya yanzu ana neman fada'i so ake a zauna a samu ba ko kuma so ake a samu wani abu na ibada ko ba ne zuwa ga Allah ka taho za ka sai ga mahaifinka ya yamma za ka ja bayan shiga sahun gaba kai ka tsaya a baya ko kuma za ka yi kamar baka gan shi ba ka tsaya a gaba ana a gaba saboda ana neman kowa neman kusanci da Allah yake amma kun shigo a sahu a gurguje yaya za ka yi za ka ja baya ka bashi ko kuma za ka shiga gaba sai wasu malamai ka ce fanfa a wajen neman a wajen lada kana gaba yana kusa a ran Allah ya ji shi nan Allah ya bashi shi ma ya fahimci haka ka gane wasu kuma suka ce a'a ai birrul walidai shi ma da'a ne sai ka ce to da birrul walidai ne da shiga cikin gaba wanne ne wanda da'a ya fi kyautata wa mahaifi shi ma mai bin Allah ne ko kuma daga cikin abin da za ka kyautata masa shine ka bashi dama ya samu mai ya samu falala suka ce tun da falala ce ba ita ce ta karshe ba da a ce wata kofa ce wani aiki ne na ƙarshe wanda in ba wannan ba babu ba kai ba aljanna to yanzu za ka iya cewa a nan ba zan yi daga kafa amma tun da balala tana da yawa idan yau ka zo kai da shi ka ba shi sahun gaba ya shiga ka koma baya ka samu ladan kyautata mahaifinka ya ji daɗi za ka samu ladan kuma ya samu kuma za ka samu ladan abin da kai isari na bashi duk da cewa an ce ba a isari a harkar ibada in kana ga neman isari a harkar duniya ce harkar abin da muke da shi yake zaben wani fara bashi a fakkala shi a kanka ma ibada kai ne fofo kai ne to amma suka ce ban da mahaifi ba wanda za a iya daga wannan daga duk da shi an kan wani wancan mahaifin ba za a daga masa ba amma gaskiya tunda babu falalaci a fahimta ta in falalaci a daga masa domin daga masa ma wani aiki ne ainihin wato na lada da haka a nan yantuwa kowa ta kansa yake ba a jiran wani ya maka ba ka jiran ɗa ya ba ba ka jiran mahaifi ya ba haka kuma ita ba kowa ba ta jiran ɗanta ya mutu ko ƴarta Allah ya samu mu gani Allah ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamu as-salah Allah ce kadai kai kana jan kunnan waɗanda suke tsoron ubangijin su ne bil ghaib to bil ghaib na sai malaka sun yake nufi yakhshawna rabbahum bil ghaib suna tsoron ubangiji ko da a bayan idan kowa bil ghaib ma'ana hum ma'ana ba a gaban mutane ba ko su kadai ne suna tsoron wa suna tsoron Allah a dakin ka kai kadai a cikin duhu daga kai sai Allah kana tsoron sa wannan shine hakikanin mu tsoron Allah ba ko wanda a gaban jama'a zai nuna tsoron Allah a filin shi na Allah ne amma da an koma gefe ba yana ganin ba mai ganin sa saboda raunin imani sai ya saba wa Allah sai ya keta haddin Allah to ba irin wannan ake faɗa ba ana faɗan waɗanda suke tsoron Allah ko da a ne tafsiri na biyu suka ce yakhshawna rabbahum bil ghaibi suna tsoron ubangijinsu alhali ba su gan shi ba shine al ghaibu wanda yayi daidai da mi alladina yu'minuna bil ghaibi kenan cikin suratul baqara farkon baqara ko Allah ya yabo waɗanda suka yi imani da gaibi waye menene gaibi shine abin da baka gani ba shine Allah madaukakin sarki babu wani hawa daga cikin hawas da ya tabbatar maka shi amma kuma su ce kana tsoron saboda kaga alamu waɗanda suka tabbatar akwai wanzuwarsa kuma karewa ya aiko maka annabawa sun sanar da kai cewa yana nan to duk da haka yi imani da shi ba tare da ka gan shi ba an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara to tsoron Allah ba tare da ka gan shi ba yanzu azumi muke duk wanda ya shiga gida ko ya shiga ɗaki ko ban ɗaki duk irin kishuwa da yake ji tabbas sai dai da wani zai sa wani abu a cikinsa na sanyi ya rage zafi amma wai ba zai ɗau ruwa ya kumfada ba me yasa ba zai ba saboda ya shauna rabbahum bil ghaib gashi daga kai sai kai daga kai sai Allah kamar da Bahaushe ke cewa ba wanda ya sani a ɗakin ka ga ruwa nan katan katan ga lemu katan katan ga abinci kala kala inda kaga dama da sai ka da sai ka shi ashe tsoron Allah ne yake hana ka kaga ya shauna rabbahum bil ghaib to idan muka tashi fassara sai mu hada biyu gaba daya masu jin tsoron Allah ko da a kadaice suke su kaɗai, da masu jin tsoron Allah ko da su a tunaninsu baya ganin su domin shi Allah ce in ku ba ka ganin shi yana ganin idan masu wannan ɗabi'ar kaɗai kada musu inzari to sai malamin ka ce to ya aka yi ayar ta zama makaluba inna ma tunziru alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib kadai wadanda take magargadi sune wanda suke tsoron ubangijinsu a wa aqamu sala kuma suka tsaye da sallah to sai aka ce yaya za a yi waɗanda suke tsoron Allah an ce yakhshu rabbahum kuma za a musu gargadi an gani kamata ya so a musu bishara a tunda sun riga sun yi ji tsoron Allah sun bauta wa Allah ko da a fili ko da a boye kamata a ce to bashir sai aka ce tunzir to wani irin nazara wani irin gargadi ke shi ne aka ce gargadin da yake allabi yanfa'u ma'ana gargadin da zai amfanar kamar fazakir in nafa'atin zikra gargadin da kake kadai masu amfana da shi su ne waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ko da a koyani an gane ana gargadinka yana amfanar da masu tsoron allah ne kadai waɗanda ba su da tsoron allah kuma wannan gargadin ba ya amfanar da su shi sa za ka daidai za ka ja aya ko ka ja hadisi mai narko ko ka faɗi wata hukuma shi wanda baya tsoron Allah kawai jin ka yi fa bai gama yadda ma da abin da kake faɗa ba to shine ayar kuma tana kadaitar cewa kaɗai waɗanda suke amfana da wa'azinka da gargadinka masu jin tsoron Allah a boye kuma masu tsaye da sallah iqamatu sala ba yin sallah bane kuma yadda muka faɗa yin sallah tare da duk abin da take bukata na cancanta wannan kuma ya kiyaye lokacin sallah sa'annan as-salatu guda ɗaya ce ko as-salawatu ne as-salawatu ne saboda alif da lam ne istighraq al-jins sallaka ta farilla sallaka ta nafila sallaka ta dukkan wani alwa na nafilfili da malamu suka ce muna da nafilfili wajen sallah kala 28 to dukka da nafilar ta fasawa da ta kaza da shafi'i da mutiri da sadaka ta alfajir da sallah gaba ɗaya sunan su as-sala waɗanda suke kiyaye wannan nau'i na sallah da haƙoƙinta da a ƙa'idojinta wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi duk wanda ya nemi tsarkaka to ya tsarkaku buga kansa ne kadai malamai suka ce ma wata zarki menene tsarkaka da ake so kai ne ka kubuta da duk abin da Allah ya hana in Allah ya ce ba ya so yi kaza to ka tsarkaka daga abin ka ne sance shi ka sami min tsarkaka sai suka ce to haka ne tsarkaka farko shi shine ashirk alladhi yatazakka min ashirk wanda duk abin da za a yi duk yadda abu ya kai ya kawo ba za ka yi shirka ba duk yadda bukata ta kai aka ce wane da hanya amma yanzu da kayi kaza idan ka je wajen wane yanzu nan kamar yankan kuka sai ka ce ka ai wannan shirka ne ba zan ba kaga me kake anan kokarin wa shirka kake kokarin sarkake kan kake da shirka to idan ka zama to kayi wannan to kayi dan kanka ne ba kar ka ma yi tunanin wai kayi dan gwaninta a'a kayi wa kanka kayi wa kanka me qiyamul layli kai wa kanka dan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da haka kiyaye kanka daga shirka yi wa kai gata ne haka kanka tsai farkace kanka daga dukkan wani sabo shi ma yi wa kai gata ne saboda shi dan adam kamar da hasan Fasal ya faɗa dan adam gaba ɗayan sa lokaci ne inna ma hiya majmu'a min al min al waqt dan adam a ce kwana dubu goma ne sunan ta kenan in kwana ɗaya ta saura dubu tara da ɗari tara da tasa'in da tara inda ya tafi saura da da takwas. haka ana zare ka ana zare ka har a zo lokacin mai har wanda ka ya kare an zama zai zero shi kenan babu kai an to a wannan kwanakin da ke raguwa idan kai aikin alkhairi a wakaiwa idan kai jinkiri ba kai ba har lokacin ya kare a wakaiwa hasara kanka man ta zakka ba inna ma ya ta zakka ne duk wanda ya kokarin sarkakuwa ya zama to mutumin kirki to a kansa yi wa haka Allah ya ce wa ila Allahi al-masir makoma kuma gaba daya zuwa ga Allah sai malamai suka ce al-masir fil akhir wannan shine abin da malaman tafsiri al-khalaf malamai na baya baya suke fara a ce wa ila Allahi al-masir kamar wa ila Allahi turja'u al-umur gaba daya zuwa ga al-akhir amma akwai tafsiri ne wanda ya zama ashmal shine wa ila Allahi al-masir fi dunya wal akhir ma'ana alamarin duniya ba makomanka zuwa ga zuwa ga Allah wanda sai mu kawo aya ta ce wa makhtalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah makoma da kun samu sabani a nan rayuwar duniya to a koma zuwa ga Allah da wani abu ya dabalmale maka ko ma ka ga me Allah ya ce wa ila Allah al-masir hukman wa sha'a in lamari ya tashi neman abin da za ka hukuncin kaza shi yasa ka ga masu neman ilimi suna yawon waya ko su je wajen malamin da kansu ko su yi waya malam za a yi kaza me ya kamata me shari'a ta ce kaga ai mako maka me kake kowa nan zuwa ga Allah so kake a faɗa ma abin da Allah ya ce ya hukunta akan abin da kake so kai. na sake ta ko na aure ta ko tana idda ko tana kaza in an tashi ilallahi almasir wala fi dunya hukuncin ka duk abin da zaka kuma zuwa ga Allah walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiquna kuma wa ila Allah al-masir fi al-umuri al haka duk abin da ka zo rubuta in ma ka zama to shaki ne to karshen da kai sai ka tafi lahira ma'ana ba wanda sai ce zan makale a duniya yau ni na kai na kawo zan makale a a karfi da yaji sai an mai da kai kuma an gaje can sai an caje ka Allah ya sa mu gani na'am wa ma yastawi kai tsaye shi nan duk inda makaho yake mai gani ya fi shi a domin muna da malamai makafi ko in yi mini karatu kuma ayin tafsir waye da wajen malamai ko makafi a nan idan mun je muna ƙasa su suna ne su suna samun su ne malamai za su sa kai abin da dole buge su to kaga ashe kowane abu nau'i nau'i ne shi yasa sai Allah ya kawo shi a jami'i yace zulumat shi kuma daya ma'anawi ne sai ya kawo shi a mufradi in ce mufradi shine single wala nur an-nur shine nurul islam hasken musulunci shi musulunci haske ɗaya ne gaba ɗaya shi yasa da Allah ce Allahu waliyul ladina amanu sai shi yukhrijuhum min adh-dhulumati daga imuwa ainihin wato firgici na kafirci zuwa ga haske guda ɗaya tallin tal na musulunci kaga shi hasken musulunci nawa ne ɗaya ne haske ne guda ɗaya kuma shi ne ake so a bi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula kaga as-subula aka ce hanyar kafirci da hanyar san zuciya nau'uka ne kala kala wani matsalarsa a shubuhat ne shubuhohi ne suka dame shi wani kuma matsalarsa a shahawar ne a shahawar din ma wani bangaren jinsi wani bangaren kaza wani bangaren kaza ma'ana kaga hanyoyin da yawa ke shi yasa nan Allah ba da sarki sai shi az-zulumat ba za ka hada duhu ba da kuma hasken musulunci wala zillu wala hawo haka kuma inuwa ba za ka hada ta da da iska mai zafi ba ka tsaya a tsakiyar rana iska tana kadawa tana kado maka zafi da mutumin da ke cikin nema cikin yesu cikin inuwa za a hada maka yesu ba za a hada kaga wannan an buga misali da biyu kamar mutumin da ke aljanna ne da mutumin da yake wuta Allah madaukakin sarki ya ce fi zilalin muhammin wa zillin miya. ko zillin miya. inuwa ce amma kuma akwai hayaki da zafi a cikin Allah ya raba mana labarijin wala kare kaga ba za a hada da wannan ba da wanda za a ce fi zillin mamdud wanda shi inuwa ce mai kakka shi ne Allah ya buga misali ma'ana sai malamai suka ce wannan misali guda uku an buga misalin farko da shi mutum dan adam musulmi da wanda ke ba musulmi ba shi musulmi shi ne akan annu akan hasken musulunci duk abin da zai yi akan basira yake duk abin da zaka yi akan ne qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala abinda da za mu sai da dalili shi ba kafiri ba yana yana bukatar dalili a a in ka tambaye shi me yasa yayi kaza bai sani ba mu'amalarsa da matarsa bai sani ba yadda zai ba ciyar da ita ya shayar da ita da lada ko ba lada haka kuma ba za a hada masu ilimi da marasa ilimi ba dalilin mu Allah ce a man kana maitan ko fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wal nur wal ilm mutumin da da a mace yake Allah ya rayar da shi da musulunci ya sanya masa haske na ilimi to da ka hada jahili da wanda yake ba jahili wanda yake ah, mai ilimi ba za a haɗa. hada kul hal yastawi je da waɗanda suke sun mutu ba kuma ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kun kunna mamaci yana jin takun takalmi a lokacin da kuka juya da kuma lokacin da ya zo wajen mutanen qalib bi'ru qalib bayan an yakin badar jefa wake su su abu jahil ya ce abinda allah ya bada alkawari na nasara mun ga mun tabbatar allah ya bada nasara a kawo. shin kuma abinda allah ya taɓa alkawari na wuta kun samu wannan kun tabbatar da yadda kun shiga wurin kun fara shin azaba na kabari sai sai na kuma ce a ya rasu allah ya suke magana da mutanen da wake su tuni sun ribe ya ce wallahi ba ku fi su ci ba ba ku fi su ba ci tsaye wanda ba fi su ji ba suna ji ko ba sa ji suna ji to kuma ba an tarbi wasu min man fil kuhu kar su kai da hadithin a'a malamai suka ce duk hadithin da ya magana akan mutumin kabari akwai hadithi da manzo alaihi cewa sallallahu alaihi wasallam ka kai ziyara a mutum idan ka je kai masa sallama Allah zai busa masa rai ya maida maka wannan sallama ba wai nasa ba mutum mujallar dan uwanka da ya mutu idan ka je kamar sa kai masa sallama Allah ne ya maida masa ya maida maka sallama ka za ka ce ba nan ma ya ji sallama ka kenan to da wannan na mai da sallama da wancan dan alim da waɗanda suke an binne su suna jin takalmin takun takalmin masu juyawa duk wani khususiyya ne a lokacin ne kuma ya shafi wannan lokacin kadai bayan wannan suna nan a matsayin matattu ba su san me ake ba saboda kar mutum ya tunanin wai mace wai mamaci ya san me ake bai san komai ba in ka mutu ka mutu an raba tsakani suna lahira bana duniya ba mu san me suke ciki ba ba su san me muke ciki ba wannan haka ka'idar take shine wanda ke indibaga hakan duk wanda ya riga ya mutu ba zai san halin da mai rai yake ciki ba kamar yadda mai rai bai san halin da mamaci yake ciki ba da haka anan sai aya ta zama duk wanda yake kabari baya jin kira wasu kuma suka ce a madauka ba abin abu da yake suna ji ne amma sun ji ai ba za su amfani da shi ba kaga bi musu sima'i na fi'in kenan ma'ana ba za ka iya jiyar da su jiyar da zai amfanar da su ba sama'u na ma'ana jin da za su amfana ba za ka ji wannan ba wallahu alam Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon sa sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji yadda mutanen da suke cikin kamar kura ba shine kamar haka su ma kafirai wanda Allah ya ɗebe cewa ba za su musulunta ba suna daidai da mutanen da suke kamar sai kai ta wa'azi ba su ji ba kai ta yi kai ta yi kai ta yi kamar kana magana da gawa kamar kana magana da na lahira to wannan shine abin da ainihin Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda ɗaya ne ga musulunta irin waɗannan idan haka ne sai a daina wa'azi kenan a'a saboda mai ba za a daina wa'azi ba saboda da ni da kai ba mu san su wane ne wanda har abada Allah ya kaddara musu ba za su karbi musulunci ba mu sani ba ko da banza Allah Allah ya tsaka yadda shi wasu cewa su wane su wane din nan kamar gawa ne da musu wa'azi ma ba za su ci ba to amma kai mai wa'azi ma an faɗa maka haka ba a faɗa saboda ka za ka yi ta wa'azi iyayenka har Allah ya shiryar da wanda Allah ya kaddara zai shiryu wanda ba zai shiryu kuma ya mutu a haka ya zama to irin wannan yadda aya take magana Allah ce in anta illa nadhir in anta face Allah ya tura mata mai gargadi wani alƙawarin Allah ne saboda kada ya zama tomi li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul kada wasu su ce ya Allah ba ka ko mana manzo ba da ka ko mana da mun mishi to cikin hikimar Allah sai zama to babu wasu mutane face sai Allah ya tura annabi to tun da haka lamarin yake Allah madaukakin sarki ya ce wa in yukazzibuka idan suka karyata ka ya Muhammad faqad kadzdzaba alladhina min qablihim to waɗanda suka shuɗe gabaninsu ma sun karyata annabawansu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati su ma annabawan su zo musu da dalilai karara su ne bayyinat ayoyi karara da suke nuna cewa wannan annabi ne wannan mutumin ba kowane mutum bane shine bayyanat kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da sanda ya zo da hannu idan ya buɗe hannunsa sai hannunsa sai hasken rana ta dashi saboda tsabar haske wanda banda annabi ba wanda sai wannan idan ya jefa sandarsa sai ta zama macijiya wanda banda annabi ba wanda zai wannan domin an kawo wadanda suke matsafa sun yi sun ga tasa ta haɗiye tasu to shi ne bayyana ayoyi da suke tabbatar da cewa wannan mutumin annabi malamai suka ce wannan ma adalci ne na ubangiji don idan annabi ya zo ba tare da ya zo da wani abu wanda zai shallake hankali ba ta yaya mutane su gane cewa wannan makaryaci ne ko mai gaskiya ne ba za a gane ba ta yaya za a gane cewa wannan dan aikin Allah ne ko ba daga Allah yake ba ba za a gane ba amma duk lokacin da annabi ya zo da wani abu wanda ya shallake hankali ba a saba ganin dan adam normal yana yin sa ba to ka san cewa lalle wannan sako ne daga ba daga Allah shi yasa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'iku suna koyar da mutane yadda ake sihiri suna koyar da su idan su gane cewa ku gane bambancin mu'jiza ta annabi da kuma sihirin kuka saboda wani abin yana kama da akwai wani nau'i na kamanceceniya da juna to wannan hikimar ne Allah sai ya saukar da waɗannan mala'iku guda biyu yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil kamar da ba mu labarin cikin suratul don a tantance zare da abawa a gane cewa wannan annabi ne mu'ujiza ce da shi wannan kuma ba annabi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake makka lokacin da yake zuwa garu hira duwatsu suna masa sallama bishiyoyi suna masa sallama idan ba annabi ba kuma da bishiya za ta masa sallama ko dutse ya masa sallama ya ce wallahi na san dutsen da yana masa sallama in zan wuce ya ce da alamu da sai na nuna shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tsuye shi aka ce sai wata ya tsage ya shiga ta hannun gasa ya fita kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mu'jiza watan ya sauko ya tsage ya yi kaza kuma aka yi mai Allah ya sako da ayatul darabatu sa'atu wa shaqqal qamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wani balaraban kauye a cikin daji ya masa da'awa ya kira shi zuwa ga Allah ya ce ni annabi ne Allah ne ya aiko ni ka san mutumin kauye da zubewa sai ce wa zai maka shaida kuma rawanin daga shi sai shi manzo Allah ya ce wacce bishiya sallallahu alaihi wasallam bishiyar ta cicciko da kanta daga rutunta. mutumin kauye ga bishiya tana tafiya ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kalmar shahada kuma ta koma inda take ta tsaya ya ce ka yadda yanzu ya ce na yadda bai yi yadda ba so ba. ga shi mu'ujiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zai tabbatar da cewa lalle wannan dan aikin Allah ne ba ƙarya yake ba ba da haka bane to haka dukkan wani annabi sai da ya zo da mu'ujiza irin ta waɗannan abin da ake gadara da shi a wannan zamani annabi Musa ba abin da ake tsoro irin tsafi tsafi yi yawa a sa. sai Allah ya ba shi wannan sandar matsafa suka zo suka tsami sandan ta haɗe a musa ba an gama an gama shi sa lokacin ka duba fir'aun ai gaba gani kai tsaye ya ce falanatiyan na hukun sihirin na a cikin na hukun sihirin misli inda ya gadara sihiri za mu kawo masa sihiri saboda ya san ƙasarsa cike take da matsafa amma sai daga baya su kansu matsafa da suka gane na annabi musa na musamman ne ba tsafi ba ne sai suka mika wurin annabi isa alaihi salatu wassalam a zamanin sa likitanci ne ya yawa magani maganin gargajiya irin traditional medicine da waye duk wata cuta ana da maganinta amma inda matsalar take ba sa iya mai ba sa makaho na asali ba sa iya warkar da shi wanda aka haife shi da makanta ba sa iya warkar da shi ba sa iya warkar da kuturu ba sa iya raya matacci ga zai duwanda haya wani amma sauran magunguna suna da manyan atibbamu annabi isa da aka zo sai aka bashi sai aka bashi irin nasu da kuma ƙari shi sai zama to har ya ce wa uhiyil ta bi idhnillah ƙari wani rashin lafiya ta kai lafiya ya mutu ake ya ce to sai ya mutu sam ku zo kira da zata ba shi sai kuma an mutu mutum ya mutu gawa a ce a kira shi inda shi a nabi zai ta ya da shi ya ce na shaida kai isa annabin Allah ne bawan Allah ne kuma ya bani kwanta ya mutu sadaka Allah an gama to kaga makawon da yake makawo ne na asalin ya warkar da shi kutulun da ana tunanin ba zai taba warke ba ya warkar da shi ta sai zama to abinda Allah ya bashi ya fi karfin mai ya fi karfin na likitocin zamaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka turo shi larabawa suna ji da yaran su a duk duniya ba sa ganin kowa da gashi a wajen iya fasaha shi yasa ma saboda tsarin wannan da jiji da kai sai suka je su sunan su arab sauran mutane kuma gaba daya ba ta ba tare sun wada bature ko ja ko bari ko baki ba sai suka bana kudin goro suka ce sunan mu in aka ce adalci ne gaban tinkiya an san tinkiya ba iya ba za ta iya bana ko kalma ba ko shi ne ujuma ke ujuma bakin ka ya rufe gum ba ka iya bayani su kuma arab suna iya expressing suna iya bayyana bayani kaga su ga darasa lokacin wato suna da eloquence na magana iya magana ba za ka rashin ka harasa da alƙur'ani sai ya zo musu ya kure musu gudu gaba ɗaya da abin da suka sani da iyaye da kakannin da ma abin da ba su sani ba wani a wani bangare yake da kabila sai qur'ani ya zo musu da sabon salo da tsohon salon da sabon salon duk ya haɗe su gaba ɗaya wanda kuma zai yi wahala a ɗaga inda ka samu yare ka ce zai zo maka da sabbatanci da zazzananci da kasananci da karanci komai akwai a ciki sai a qur'ani to su larabawa bangaren su wannan branches din ya fi karfin wannan adadin sabbatan kano kaza guda biyar ko bakwai a'a suna da yawa butun ne mai yawa amma alqur'ani ya shayi ya kunshi su yayi gaba da wannan to sai manzo Allah ya zo da wannan abu dan a kone su wannan shi ne hikimar aikuwar annabawa da su zo da ainihin wato cikin waɗannan bayan Allah don su tabbatar da su amma duk da haka sai aka sai aka kariya ta su ja'atu rusuluhum bil bayyinati waz-zubur az-zubur shi ne al-kutub littattafai littafin da aka rubuta a takardu aka hada ya zama littafin sunansa az-zabur ai ma baro ne abinda ake zanawa ai rubuta kaga zabura ta annabi dawo suhuf annabi ibrahim da sauran annabawa gaba daya malamai suka ce babu wani annabi fashi ya zo da da littafi kuskure ne ka ce ko na annabi da bai zo da littafi to da bai zai karanta wahayi ake masa an ai masa wahayi menene suna abin wahayi shi yasa aka ce dukkan annabawa sun zo da da kowa da irin littafinsa sunansa ne bai zo ba da wace ga sunan littafin annabi na ba sai kai shi amma ka tabbatar ba zai zama to ya zo da wahayi wahayi ina yake shine abin da aka yi kuma masa wannan ita ce risalarsa abubuwan da aka umarce shi ne ya tabbatar wannan ita ce risalarsa shine cikin zuburdu amma cikakken littafi wanda ya zo da full abin dinsa shine alqur'ani sai at-tauba tafi guda biyu su ne full tafi da suka zo cikakku sun zo kowane bangare sun tattaba amma sauran wani annabi sai ya aiko shi mutanen suna dogo suna practice din yin ba kawai sai zama concentration ɗinsa da sa gaba ɗaya tana ne tana kan wannan abu zai ce ku yi sallah ku yi ɗan abu amma kuma ga abin da ake ci ku wasu kuma suna rage mizani sai a ce to ga center ka kaza ne wasu kuma kaza suke haɗa kowa ne irin abin da za a aiko shi amma su annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aka aiko shi da full bashin nan kowane abu na rayuwa kowane bangare ya shi shi yasa littafin annabi Musa ya kama da littafin Al-Qur'ani bal sun hada suna gaba daya shi sunansa kitab a qur'ani kitab shi sunansa furqan shi ma sunansa furqan su sunansa kowanne da sunansa azzikir wanda ma sunansa azzikir suna da sunan da ke iri ɗaya saboda irin ɗabi'ar taura ita ce irin ɗabi'ar alƙur'ani linjila da ta zo amendments ne littafin annabi isa alaihi salatu wassalam asalin saba'in cikin ɗari shari'a annabi musa ne amma akwai amendments da aka yi an samu gyara da wuri kaza da aka yi wa ilmu illa a ba'd Ba a alladhi ba. kaga bai ce gaba ɗaya ba wa illa lakum ba'd alladhi hurima alaykum wasu abubuwa da da aka ce haram ne a cikin at-taura na zo ni kuma yanzu a cikin linjila Allah ya ce ba haram bane shi kenan da irin waɗannan abubuwa Annan amma cikakken littafi daga at-taura sai al mai girma shi yasa Allah ya ce bizuburi wa bil kitabil munir shi yasa malaka al-kitabul munir huwa at-taura at ke shi yasa aka kawo shi da mufuradi Allah ya kawo at littafi mai haske kuma mai haskakawa amma yaya aka yi sun ma'afastun da na kafa sai suka kafirci a ran ba a faɗi mai suka yi ba sai Allah faɗi sakamakon kawai daga nan da annabawa suka yi wa'azi sai wasu suka kafirci wasu suka yi imani to ba a faɗi mai ba sai aka ce amma waɗanda suka kafirci sai muka cafke su al'ahdu bi shidda ma'ana kamu irin kamu na na ƙarfi Allah ce fa kai fa kana da ki yaya kaga labarin dan kata da na musu kamun da na musu wasu an halakar da su wa hum man arsalna alaihi hafi wa hum man khasabna bil ard wa hum man aghraq wasu iska aka turo kai yi maganin su wasu kasa ce ta yi girgiza aka kifar da su wasu kuma ruwa aka jefa su suka ruwa ya haɗe su shine Allah ke tambaya yaya kaga ƙarshen waɗancan makaryatan masu karyata annabawa na ƙarshen su bai yi kyau ba to kamar haka ne kai ma masu karyata ka ƙarshen su ba zai yi kyau wanda shi ne aka lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan na'am alim tara min Allah anzala min as-samaa malaman tafsiri suna ce idan ka samu irin wannan kalmar da lahu tana tabbatarwa ne istifham ne lin takrir ai ka riga ka sani sani irin na ilimi ma'ana ka samu labari annallaha anzala minas sama'i ma. cewa lallai Allah madaukakin sarki tun tala tala ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nan kuma sai ka samu min iltifati malamai suka ce qur'ani yana iltifati da dalili hikimar iltifati alqur'ani shine tambayi ana tambayo al-mukhata ana jawo hankalin wanda ake zance da shi kaga siyakin siyaki ne na ghaiba alam tara anna allah anzala kaga din magana ake da sad pass ko anzala minas sama'i ma'an sai aka ce fa akhrajna kaga an dawo kuma ana magana sifar pass maimakon a ci gaba da sai a ce fa akhraja kaga magana ne da nabi wanda ya baya da ake amma saboda a jawo hankalin kai mai wanda ake magana Allah ce shin ka riga ka yi ilimi akan cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama Malamin suka as-sama'u huna laysa al-juru al-kabir ba ana nufin sama wannan da take gani can kololuwar sama ba a'a al-ulu duk abin ma ya ta'ala fawqa al-insan huwa as-sama yanzu abin da yake sama daga fanka daga fanka nan ya sama da sunansa sama to idan an ce minas sama'i ana nufin daga saman ka saman mu adam shi sa gajimare baya ɗamfare da sama gajimare yana tsakanin sama ne da mu tsakanin sama da ƙasa a nan ake fomin ɗinsa shi sa malamai suka ce a sama wani bi ma'anar sahab kuwa as-sahab min as-sahabi ma fa jina bihi thamaratin mukhtalifan alwan ruwan nan idan ya sauka ƙasa sai mu fitar da 'ya'yan itatuwa wanda suke da launi daban-daban Allah bada sai cikin hikimarsa ruwa ɗaya a gonarka akwai bishiyar dabino akwai bishiyar leman tsami akwai na leman zaki akwai na mangoro akwai na kasa akwai na guava akwai na abarba duk wannan sunan su samarat kuma yusqa bi ma'in wahid ruwan nan guda ɗaya ba a samu wani wurin yana da gishiri wani wurin yana da yaji wani wurin yana da kaza a ruwa ɗaya ne da simple ruwa ɗaya amma Allah ce sai muka fitar da tsuro ‘ya'yan itatuwa kala-kala daban-daban shi sa malamai suka ce muftalifan alwanu ma allaunu na bi ma'ana ai eh, bi ma'ana sinfi wal aini bi ma'ana ba launin kadai ba shi ma launin abin mamaki ne wani kadan shi yalo wani brown wani ja wani yalo wani green duk wannan shi ma za ka iya sashi a ciki amma ba shi ake nufi alwanu ha ba ai muftalifan ha ma'ana nau'insa wani lemo na zaki wani mangwaro ne kaga nau'in da daban nau'in lemo daban wani kuma kwakwa ne kwakwa ma akwai ta manja akwai kwakwa mai zaki wani kuma kaza ma'ana shine al-mukhtalifan alban ruwa ɗaya ne ya sauko amma da wannan ruwan aka shayar da wannan bishiyoyin kowace ta fitar da su wannan tsirin yake bada wani ɗanɗano daban to wannan ma hikima ce ta Allah madaukakin sarki wa min al-jibali judadun bidu wa humru mukhtalifun alwanuha wa gharabi musmi abinda baka sani ba baka sani ba ka ce duwatsu ma haka suke yadda wannan kayan marmari suke daban-daban to wannan dutsen ba duk iri ɗaya ne. kuma masu harka da dutse sun san haka wani dutsen yana da tauri tauri ne da shi da santsi wani kuma yana da taushi wadda da za ta daka shi sai ka ya zama gari wani kuma idan za ka danka shi koda da karfi sai kaga ya zama kamar mai kamar gilas saboda shi safwan ne dutse ne irin mai mulmulallen nan mai sansi wani kuma kana taba shi cikinsa za ka ga akwai mai akwai particles yana iya rarrabuwa ya zama to yana da wani wani kuma a daskare ka kamar kankara shi ma mukhtalifan alwan haka kuma launin ma sai Allah ya kawo misali da launi yace wa min jibali judadun bi a cikin duwatsu kuma akwai judad shi judan jami na judda judda shi ne layi kamar ka samu tufa mai zane an gane kamar a samu tufa mai zane wannan zanen daya wannan biyu wannan uku to shi zanen da ke cikin dutsen ma ba zane ne ba ne a dutse ɗaya da sai ka ga wani layin jari wani layin baki ne shi yasa suke ce usulul law asalin launuka su ne waɗanda aka ambata akwai fari akwai baki akwai ja akwai kuma mai sauran duk mix ake yi kana so ka hada kaza da kaza so ka hada ja da fari sai ya baka kaza in kana so ka hada kaza da kaza sai so akwai launuka na asali usul da kuma launuka na furo shi yasa da Allah ce muftalifun alwanu hadin ana nan irin wannan nau'in da za a yi mix ka ga shi kamar rawaya kamar ashkala kamar brown kamar kofi kamar purple kamar warika su kaloli ne daban-daban duk wannan ba sai Allah ya yi maka bayani dalla-dalla har ƙarshe ba amma ya baka misali ne muftalifun alwanu ya ce wa garabi busu akwai kuma bakakin kirin in ka ce zarbi shi ne ma'ana bakin da bakin ya kai baki kamar sufuru ne a ce ne a ce faƙa kamar fari ne a ce ne ƙannin kowane ma'ana kamar ka ce bahaushe yana da wani kuma a ce wur baki wulin fari sol to shi ma wannan an ce sudun zarabi larabawa sun sun fi takadimu sun fi kai sur din a farko sai kuma garabe ku su zuwa karshe ba malam mai at-tahrir wa tanwir yake cewa kalmar garbib din shi bai san a ina aka ciro ta ba ishtiqaqin ta amma yana tunanin daga gurabi ne shi ana sa fahimtar kenan yake cewa daga gurab ne saboda shi gurab ya shahara da bai gurab shine hankaka ko kaga ai bakin sa baki ne farin sa kuma fari ne to saboda bakin sa har sheki yake saboda baki sai yayi shi. ka dinga ganin ma kamar ba bakin bane asali wala Allah daga nan idan abu yayi baki yayi baki yayi baki za a ce wannan bakin sa kamar bakin hanka yace daga nan shine idan ana so a kwatanta baki a misalta shi da sifa ta karshe sai a ce sudun garbiyun ko kuma aswadun garbi ma'ana baki ne gulin to shine Allah ya ce akwai duwatsun da haka suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa ya buga mana misali da irin wannan yace shirka tarya tana yawo a cikin ɗan adam kamar yadda bakar tururuwa kan bakin dutse irin wannan bakin dutse wurin din a cikin duhun dare baki haka take yawo a cikin ɗan adam kaga akwai matsala shirka tana da ma'ana riya dan adam tana ratsa shi ayyukansa ko ta zo a farko ko ta zo a tsakiya ko ta zo a ƙarshe duk da dai idan ba ta zo a farko ba sauran da sauki to haka ayyukan mu yake sai dai mun yi ta istighfari muna ta gyara wa Allah ya sa mu dace to Allah ya ce wa minan nasi wad dawab kaga da na'am Allah ya ce wa minan nasi haka kuma daga cikin mutane ma akwai wannan kalolin wasu farare ne wasu bakake ne wasu jajaye ne wasu kuma me tsaka-tsaki amma dai mutane ya wuce an fi me an fi samun bidu su ne romawa da su kalliyawa kamar turawa ke da kuma waɗanda suke sudun su ne ake a afirka da barbar da afirka gaba da su baƙaƙe da wulin da abin da ya kama bayan bizu wal wasu wanda su ba farare ba can su ba baƙaƙe ba su ne kamar larabawa da mutanen indiyawa da kuma jajayen bau su ne mutanen jawa da mutanen su malaysia su su da su garin indonesia da sauransu kuma ana kiransu ana kiran su umru jajaye to haka a cikin mutane amma ko a afirka yanzu galo ba za ka ga afirka suna muka tara a afirka ma akwai dan bazu bazi akwai baki irin akwai kaza hawa hawa ne to wannan duk sunan su rassa ne kamar yadda wacce ba aka faɗi manyan manyan kala to shine mutane ma akwai farare akwai jajaye akwai bakaki akwai tsaka-tsake tsakanin wannan shine wa minan nasi wad haka kuma dukkan dabbobi dukkan wani abu ma ya dubbu alal am shi ma muftaliful alba ka ga namla ba na ce namla aka ce namla to wani sai ce tururuwa kaga tururuwa namla ce kiyashi namla ce a cindaka namla ce sunansa shi ya zama mai namla ce duk dangi ne kun duba za ka ga halittar su iri ɗaya ne da wani wane ne sunansa wani mai cizo na za ka ga shi a daji mai kama da tururuwa shi ma yana sauki yana da sauki shi ma baki ne za ka ga shi ma namla da gaba da anwa ne na namla amma muftalif wani jari wani bukata ta wani wannan shi ne Allah ce duk wannan ba hikimomi ne na Allah madaukakin sarki ya ce wal an'am haka kuma dabbobi na nema. su ma mukhtalifun alwan idan ka je ka gara ga wani garin sai ka dauka sani a garin idan ka ga akuya ta wani garin sai ka dauka jaki kaga wata awakin da ake lauta masu kaya kamar jaki tsayinta ya kai tsayin mutum kuma akuya ce kuma za ka ga da bulanen garin ma'ana makiyayan garin suna kiwo irin cikin sahara ko cikin land ko da sauransu sai ka sha mamaki sai ka ƙara kura ido suka gane shi wannan ba akuya ce irin ta me irin ta waccan garin saboda tsayin ta ya karfi irin namu wata kuma sai ka ganta yan duwaf bata kai tamu ba kamar wada ce ita ma ta wani garin ki muftalifun alwani duk wanda ima ce ta Allah madaukakin sarki kowanne an yi shi daidai da yanayinsa da yanayin garinsa Allah ce kazalika an yi kamar yadda aka yi misali na ainihin wato min jibali judatun bidun din su ma waɗannan dabbobi suna da ainihin rassa da kaloli kala kala kamar da aka fara akan samarat ko kuma akan jibal Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai masu tsoron Allah a cikin bayinsa su ne al'ulama su ne malamai malamai suka ce menene hikima an hada wannan aya da kuma magana akan malamai kuma malaman nan yanzu kalmar ilmu al'alimu zai iya zama scientist al'ulama scientist waɗanda suke mai malaman sciences shin ana nufin da su ake tunda magana ce tana da alaƙa da kamar science zaka ce ƙofo oh, ba ba haka ba su ake magana amma dai za su iya zama a ciki suna wanda wannan umbrella amma tunda magana ake na taqwallah su ne wanda malamai suka kasa su kashe biyu akwai al'alimu billahi wal alimu bi amrillah kashin farko akwai kuma wani al'alimu bi amrillah wa huwa laysa alimun billah shi wannan ya san Allah ya san kuma umarnin Allah sanin Allah shine aqidarsa char take yana da kyakkyawar aqida ya san Allah ya dace ya san shi ya san manzon Allah ya ya san Allah kuma ya san me ya san hukunce-hukunce da Allah ya aiko shi ne al'alibu bi amrillah umarnin da Allah ya yi a yi ayi kar a bari a bari halal ko haram ya sani to wannan shi ne cikakken cikakken alim a da ke al'alimu bi amrillahi wa laisa bi alimin bi billahi shi kuma wannan malami ne ya san halal da haram ya san komai a baya tsoron Allah kaga laisa bi alimin billah wannan la da fi hada wannan ba alim ba ne domin me ya san halal da haram amma kuma ba ruwansa da me ba ruwansa da tsoron Allah ba ya ɗabbaka wannan hukunci akwai kuma wanda yake al'alimu billahi wa laysa alimun bi amrillah shi kuma wani yana nan in wajen tauhidi ne da tsoron Allah masha Allah amma bai san halal ba bai san haram bai je makaranta ba amma da an ce Allah ya hana zai haru amma shi kuma bai je ma ya makaranta bai je ba to kaga wannan idan ya tashi zai yi ibada zai yi me zai yi kwaba domin yana san Allah amma kuma bai san dokokin Allah kaga wani abin da ya rage masa ya kama hanya ya je karanta fiqh ya karanta hadisan manzon Allah ya san hadis tafsir alqur'ani ya san menene halal menene haram sai ya zamanto ya san Allah ya san umarnin Allah to wanda ake so wanda ake nufi a cikin wannan ayar shine wanda ya san Allah kuma ya kiyaye dokokin Allah sa'annan kuma ya san umarnin Allah kuma yake aikata umarnin Allah yake umartar wasu masu aikata umarnin Allah wannan shine shi shine cikakken alim amma idan ka san aya ko ka san hadisi sa'a nan ko baka yi amfani da shi ba menene wannan ya zama shirme kenan ko malamai suka ce ba a kiran mutum malami ma duk ilimin sa in dai ba yana aiki da wannan ilimin ba shi yasa wani hadisi da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa adahu ya rawaito ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ilma bi riwaya ilimi ba yawan riwaya hadisi ne ilimi ba yawan riwaya bane wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala fil qalb ilimi wani aiki ne wani haske wanda Allah yake sanya shi a zuciyar mutum naga ashe ba tarin ayoyi ko tarin hadisai ko kaza shi ne ilimi ba aiki da abin da ayar ta ce aiki da abin da hadisi ta ce ashe za ka iya samun mai tarin ayoyi da tarin hadisan wannan mai aiki da tsoron Allah game da umarnin Allah din ya bi shi a wajen ya bi shi a wajen Allah saboda shi wannan yana bin abin da Allah ya ce gurgurin iya abin da ya sani shi kuma wannan ya sani cikin kaman bai hudu amma matsalarsa baya aikatawa kaga ya zama kamar sallar himari asfara Allah ya rufa asiri da haka Allah madaukakin sarki ya ce masu jin tsoronsa daga cikin bayansa su ne malamai wannan kadai malamai suka ce wannan aya ta isa kowanne ɗaya daga cikin mu ya kama hanyar neman sani kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya zamanto ya ɗau hanya ta neman sani kuma yan uwa ilimi fa hawa hawa ne ba dole aka ce sai ka zama shekul islam ba ba za ka iya zama kuma ba ka da lokaci domin asalin foundation ɗinka bai zama haka ba amma ya zama to duk gabar da za ka yi na addini kana da iliminta ba kawai don naga mutane suna yi nake ba kaga mutane suna rukuku kayan rukuku me ake faɗa a rukuku an yi sujjara an dago daga sujjara baka san me ake faɗa ba zaman da ake sami Allahu ba baka san duk baka san menene tadadin musulunci a wannan babin ba kaga a wannan wurin akwai matsala sunan ka jahili mai sallah amma wanda ya san duk abin da ya shafi wannan gabar ta sallah sunansa mai malami a wannan babin sunansa malami zamantakewa da iyalinka hukunci abin da ya shafi ahkam na haila na kaza na kaza da ta ma fata ba za ka ce a ai kaza zaki nan ma ka zama ka zama malami ba ka bukatar dogon aya ko hadisi haka duk tasarrufat ɗinka harkar kasuwa nau'in kasuwanci iri kaza akwai gishu nau'in kasuwanci iri kaza akwai gara nau'in kasuwanci iri kaza akwai riba nau'in kasuwanci iri kaza akwai kaza duk ka san illolin da suke a kasuwa kaga da ka ta za ka zama dan kasuwa mai mai sunan ka dan kasuwa mai mai ilimi to dole ka zama to ɗayan biyu ko ka zama to mai cikakken ilimi ko da ba ka practice ko wannan abubuwa wanda sai ka zama kamar rubu ne ana ana ana karɓan ilimin daga gare ka ko kuma ya zama to duk abin da za ka aikata shi sai ka bata mai ahalari wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi wannan muna maimaitawa da saboda zama ya zama a kwakwalwar in kasuwanci za ka yi abinda zan yi nan mai Allah ya ce ba sai bayan ka gama ba tun kafin ka yi in aure za ka yi menene haƙoƙina da Allah ya ce ta ban menene haƙoƙinta a kaina ba sai an gama in an zo ana shari'a ce to ai kai hakkin ta ne yin kaza abin da ka hana ta ɗin hakkinta ne damanta ne yin za ka je aikin hajji kana bukata ka shiga training ko ba ka bukata saboda kada a samu ta gaba da baka san mai hukuncin ba mai ake faɗa a wurin to haka dukkan wasu tasarrufa ɗinka idan ka zama haka kake gana cikin malamai na uwa ba sai ka samu ka tara ayoyi da yawa ko hadisai da yawa ba idan ya zama duk abin da za ka aikata kana da ilimi a kai kana da abin da musulunci ya ce ka san abin da musulunci ya ce a kai kuma ka san matsayin abin a wajenka shi kenan wannan ka zama to cikin wannan da ake ce inda ma ya Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah su ne su kaɗai su ne malamai waɗanda suka san Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa an a'lamukum billahi wa atqakum lahu ka ce al-khashyatu shine al-hubbu ma'a ta'zim tsoron da ake faɗa saboda akwai al akwai al'kashi kana son kuma kana tsoronsa sa al-khawfu ma'a ta'zim ga tsoro kuma ga girmamawa ka san akwai wanda kana tsoron sa ba ka girmama shi to tsoro da girmamawa ka ji tsoron Allah ya mamaye kirjinka to wannan shine al-khashi to masu irin wannan su ne su malamai wanda sun san Allah sun san narkon ubangiji sai su fi tsoronsa wanda bai san Allah ba sai kaga ya rena Allah sai kaga ya saba masa sai kaga yayi abin da da an nuna masa abin na hakika da tuniya su suma akan lamar. kai mutanen da suke suma saboda aya ɗaya za a faɗa ko da ya karanta wa yuhadhdhirukumullahu nafsa sai ya faɗi ya suma ya mutu haɗiyar ransa yayi me yasa ya haɗiyar saboda yadda Allah fa cewa ce yana tsoratar da kai kansa Allah yana tsoratar da ku kansa bai ce yana tsoron daga wuta ba bai ce yana tsoron daga azabar kabari ba a'a yanzu an gama ba ta wuta ake babba ta azabar kabari abin ya zama babba yuhazziru Allah nafsa Allah shi wannan da ke malami ne yana karanta wannan ai kawai sai ya faɗi saboda ai yana ganin shi wata halitta ce ya yi kankanta a ce Allah yana tsoratar da shi saboda girman Allah da ya haranto wa huwa ala kulli shay'in qadir to sai ga kaman ma kawai an cike shi an rifke shi kawai sai tsoron ya kama shi take nan da sai ya faɗi ya za su kira Allah wajen da kulubu shi wannan shi da sanadiyar sa cikin magabata an samu wannan to wannan ya danganta da da sanin abin da Allah ya faɗa da tsoronsa amma akwai wani malami ya san ma'anar wa kuma Allahu nafsa amma tsoron Allah da abin da girman Allah bai kawo shi bai halarto shi akan wannan ba sai ya karanta sau goma sha biyar da nishadi ba bai ma san ya faɗa ba to wannan ya kamata ya kuma mu gane cewa tsoron Allah hawa hawa ne kuma ana tsoron Allah da sanin Allah wanda ya san Allah shi yake tsoronsa wanda bai san Allah ba ba zai tsoronsa ba shi yasa babu abin da ke gaban mu akan kamar mu Allah mu je mu ta karatu mu san wane ne ubangijin mu wani abubuwa ne ya dace da shi wani abu ne wanda ya za mu sarkake shi da shi idan muka yi wannan mun gama abu na biyu musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin sanin manzon Allah yana rage mana tagomashi na masa salati wallahi wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba zai yanke ba wajen yi masa salati saboda soyayya da zai masa to amma rashin sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takaitawa wajen bayani akan rayuwar manzon Allah gare mu da irin soyayya da yake mana wannan ya sa sai ya to sai wancan ya rana ta fito ta fadi ma bai manzon Allah salati ko ɗaya ba wanda wannan hasara ce da haka lalle sanin Allah da sanin manzon Allah ya zama wajibi domin wannan shine zai sa ya zama to muna cikin masu sauran Allah din muna cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin Allah ce inna Allah azizun ghafur Allah lalle shi al-aziz ne kuma al-ghafur Allah ki ga garba daudi kuma mai yawan gafara gafara sa ba ta da iyaka kaga wannan ma akwai hope kenan Allah madaukakin sarki ya nuna mana banda malaman su wannan na musamman ne sa'annan akwai yan ƙanana wanda za su zo sun khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an irin mun muna mun yi ta sabo kayi sabon Allah wata nan kayi mai kyau wata nan kayi sallah wata nan ka saba suna nan to Allah ya ce shi gafuru ne mai gafara ne zai gafarta maka karke tunanin iya malaman ne kadai za su shiga aljanna a'a har da ma mabiya malaman har da almajirai masu bin abin da Allah ya ce wata ran su yi daidai wata ran su yi saba wata ran su yi mai kyau wata ran su yi mara kyau to suna nan su ma suna cikin gafarar Allah Allah sanya mu cikin wannan gafara subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa some of this.